Bye. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وسلم Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na safe zagaye na farko a jerin shirye-shiryenmu na kowace rana. Da farko kamar kullum muna dauke da labaran duniya kafin kuma daga bisani mu zo muku da ragowar shirye-shiryen da muke ɗauke da da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare mu leƙa Iran da kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalemar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kaninsu. Ma'aikatar harkokin cikin gida a ƙasar Morocco ta sanar da mutuwar mutane akalla 296 sakamakon girgizar ƙasa. a kasar Indiya, kuwa yau ne ake fara zaman taron g20 a cikin matsanancin sabani akan batun yakin ukraine tsakanin mambobin kungiyar iran ta ce za ta ci gaba da bunƙasa ta na nukiliya ba tare da la'akari da matsin lamba ba yanzu kuma ga labaran da ke ma'aikatar harkokin cikin gida a ƙasar morocco ta sanar da mutuwar mutane akalla 296 a larduna na alhaus a lardunan alhaus da kuma marrakesh sakamakon girgizar ƙasa da ta auku mai tsanani a yankin an samu girgizar ƙasa ne da a yammacin ranar jiya juma'a da misalin karfe 11:11 dare wanda ke daraja bakwai a ma'aunin richa girgizar ƙasar dai ta kasance a yankin egil wanda yake lardin alhaus a rahotannin farko da aka fitar an yi nuni da cewa girgizar ƙasar ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 296 kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar moroccan ta sanar sannan kuma wasu da dama sun samu na raunuka waɗanda yanzu haka ake kula da su a asibitoci daban-daban ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar moroccan ta ƙara cewa barnar da lamarin ya jawo baya ga asarar rayuka an kuma yi asarar dukiyoyi masu ɗimbin yawa sannan kuma yanzu haka ma'aikata na agaji suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a yankunan da lamarin ya faru domin zakulo waɗanda suka makale a ƙarƙashin ƙasa a yau ne shugabannin ƙasashen mambobi a ƙungiyar g20 ke fara gudanar da zaman taron su na koli a birnin new delhi na ƙasar india a cikin saɓani mai tsanani akan batun yakin ukraine taron wanda gwamnatin ƙasar india ke ɗaukar nauyin bakuncinsa a wannan karo yana fuskantar babban saɓani akan batun bayanin bayan taro wanda za a fitar inda kasashen turai suka yi kane-kane a cikin manufofin taron tare da neman saka siyasarsu dangane da rasha a cikin bayanin bayan taron musamman ma batun yakin ukraine sai dai wasu daga cikin kasashe da ba na turai ba sun yi watsi da wani bangare na bayanin musamman ma batun yakin ukraine inda mahangarsu akan yakin ta sha bamban da yadda turawa suke kallon sa kafin zaman taron da ya yi shugabannin kasashen rasha da china sun sanar da kauracewa taron yadda shugabannin kasashe na turai irin su amurka birtaniya jamus faransa kanada da dai sauransu suka isa indiya domin halartar taron wanda za a fara a yau duk da cewa dai akwai batutuwa waɗanda baki zo ɗaya a kansu tsakanin dukkanin mambobin ƙungiyar na g20 da hakan ya haɗa har da rashan da china da ƙawayensu musamman ma kan batutuwa da suka shafi sauyin yanayi kuma matakan da ya kamata a ɗauka na bai ɗaya wajen tunkarar lamarin a duniya. To jama'a masu wari kada a shafa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasar Kan'ani ya bayyana cewa Iran za ta ci gaba da bunƙasa shirinta na makamashin nukiliya domin gudanar da aika na farar hula da kuma yin haɗin gwiwa da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato IAEA e ta hanyar da ta dace tare da yin watsi da duk wani tsoma baki na siyasa ko kuma farfaganda da matsin lamba daga wasu ƙasashe da abin bai shafe su ba kan'ani ya ce a cikin wata sanarwa wadda ya fitar a jiya juma'a a matsayin martani ga sabon sanarwa da majalisar ministoci ta kasashen yankin kar ta fitar a kan batun tsibirai uku na abu musa da kuma Tsambar sukura da Tsambar kubra na ƙasar iran da suke kudancin ƙasar a cikin tekun fasha ya ce har kullum iran tana neman zaman lafiya da dukkanin kasashe makwabtanta da kuma mutunta huruminsu kamar yadda ya ce ya zama wajibi su masu mutunta nata hurumin daga ciki har da hurumin yankunanta ya kara da cewa babu tantama a bisa dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma tsari na jagurafiya dangane da mallakar iran akan waɗannan tsibirai guda uku dangane da zarge-zargen da ake yi akan shirin iran na makamashin nukiliya ya bayyana cewa har kullum iran ba ta ɓoye komi dangane da shirin ta na nukiliya kuma matsin lamba ba zai taɓa hana ta ci gaba da ƙara inganta da kuma bunƙasa shirin nata ba ƙarƙashin kulawa ta hukumar makamashin nukiliya ta duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya to a can tarayyar najeriya kuwa 'yan takarar jam'iyyun pdp da kuma labour a takarar shugabancin ƙasa sun yi watsi da hukuncin da kotu ta yanke na baiwa shugaba bola ahmad tinubu nasarar zaben shekara ta 2023 da aka gudanar a tarin najeriya inda suka sha alwashin ɗauka ƙara zuwa kotun koli domin ci gaba da bin kadin shari'ar ɗan takarar jam'iyyar pdp atiku abubakar da kuma takwaransa na labour peter obi waɗanda su ne suka wakilci jam'iyyunsu a takarar shugabancin ƙasa a shekara ta 2023 sun nemi lauyansu da su ɗaukar ƙara a kan hukuncin kotu wanda ya jaddada nasarar bola ahmad tinubu a zaɓen. atiku abubakar ya ce ya je kotun ne bisa imanin samun adalci a cikin tarihin siyasa yana da yaƙini akan ɓangaren shari'a a ƙasarmu in ji atiku abubakar tabbas ni ba bako ne akan fannin shari'a kuma zan iya cewa na san yadda tsarin yake ciki da kuma yadda yake aiki na daɗe ina gwagwarmaya a tsawon shekarun da na shafe a matsayin ɗan siyasa kuma ina ganin zan iya dogara da ɓangaren shari'a wajen neman adalci shi ma sa ɓangaren peter obi na jam'iyyar labour ya ce suna mutunta kotu amma gwiwarsa ba za ta taɓa sarewa ba wajen neman adalci to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman na ɗauke da labaran duniyar. To kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a babban shafinmu na intanet hausa tv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu sannan mu yi masu karin bayani daga karshe kuma mu je ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne kan tattaki na arba'in na shahadar imam hussein salam da kuma yadda ziyarar arba'in ta zama ta ƙasa da ƙasa kuma ta miliyoyin mutane a baya bayan nan idan yunkurin imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi ya kafa harsashen fada da zalunci da azzaluman sarakuna sannan ya tabbatar da imani da aƙida ta gaskiya wanda ya ci gaba da zama barazana ga azaluman duniya to tattakin arba'in ko kuma raya arba'in na imam hussein salam ne ya dawo da wannan yunkurin tun kimanin shekaru dubu daya da dari hudu da suka gabata duk tare da kokarin da azaluman sarakuna suka yi a tsawon karni kimani goma sha hudu da suka gabata don hana juyayin arba'in na imam hussein alaihissalam kokarinsu ya zama akasin abin da suke nufi don sun kasa hana raya juyayin shahadar imam hussein alaihissalam da kuma tattakin arba'in don raya aƙida da kuma manufan yunkurin wanda kuma shi ne fada da azzaluma a duk tsawon zamani a ko'ina kuma a duniya haka ma ƙasar iraki inda aka yi yaƙi tsakanin imam hussein alaihissalam da tsirarun magoya bayansa daga cikin danginsa da kuma sauran mutane ta zama kuma za ta ci gaba da zama ƙasa wacce ta zama alama na ci gaba da yunkurin imam hussein salam na yaƙi da azzaluman duniya wanda mutane a duk faɗin duniya suna iya ɗaukar darasi sannan banda musulmi dukkanin addinai suke zuwa a kowace shekara don ɗaukar darasi daga imam hussein salam da kuma iyalan gidansa wa'anda kuma su ne iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabansa wa'anda suka yi shahada tare da shi kwaburburansu sun zama ramzi ko kuma dai alama ta faɗa da zalunci da azalmai a duniya taron arba'in na imam hussein alaihissalam dai ya tabbatar mana da cewa yazid da magoya bayansa da rundunarsa wacce ta kashe imam hussein salam a karbala ba su ne suka sami nasara a yakin karbala ba a ranar goma ga wata muharram shekara ta sittin da 61 na hijira ba imam hussein salam ne da manufofinsa suka sami nasara akan dukkanin azzaluman duniya a duk tsawon zamani har kuma duniya ta naɗe. ba sai mun yi nisa sosai ba mun yi magana irin nasarorin da yunkurin imam hussein salam ya samu kan azzaluman sarakuna a cikin karnuka kimani goma sha hudu da suka gabata idan mun dawo shekara ta 2003 miladiya da ta gabata jim kaɗan bayan faduwar jam'iyyar bath ta ƙasar iraki duk da cewa faduwarta ta hannu azzalumai ne amma kuma ya buɗe ƙofa ta sanin yadda yunkurin imam hussein salam. na faɗa da azzalumai ya zama ta duniya musulmi da waɗanda ba musulmi ba taro da kuma ta tattaki arba'in wanda ya zama taron mutane mafi girma a duniya ya tabbatar mana da cewa yunkurin imam hussein salam ta shekara ta 61 bayan hijira ta shiga wata marhala a duniya wacce take da wacce ta buɗe sabbin fagage na faɗa da zalunci a duniya. cikin 'yan shekarun da suka gabata a zamanin mulkin jam'iyyar bas ta kasar iraki an cika gidajen yare da dubban 'yan shi'a masu ziyarar imam hussein salam tare da tattaki da kafa don raya yunkurin nasa amma bayan hambarar da jam'iyyar bas a shekara ta 2003 ƙoƙarin da jam'iyyar ta yi a baya na hana tattaki arba'in a cikin kasar iraki ya rushe kuma banda haka tattake ya zama ta duniya banda kasancewanta ta game ƙasar iraki ta zama ta duniya a halin yanzu musamman a cikin watanni biyu na farko na kowace shekarar hijira kamariya wato watannin muharram da kuma safar gaskiyan abin da yake faruwa a halin yanzu makokin ashura da kuma raya arba'in na imam hussein ya game dukkanin ƙasar iraki da yawa da suka sami zuwa hubbarin imam hussein alaihissalam da wanda ba su sami zuwa ba suna raya wa'annan kwanaki na makoki sannan a lokacin arba'in na imam Hussein hussein kamar yadda cibiyar wikileaks ta bayyana taron arba'in na imam hussein alaihissalam yana daga cikin manya-manyan tarurruka na mutane a duniya a kowace shekara idan bai zama na ɗaya ba wasu kafafen sadarwa sun bayyana cewa a shekara ta farko da kifar da gwamnatin ba'as ta ƙasar iraki wata shekara ta 2003 miladiya mutane kimanin miliyan biyu ne suka ziyarci hubbarin imam hussein salam a shekarar sannan wannan adadin ya kai miliyan goma sha hudu a shekara ta 2020 sannan bayan shekara ko shekaru biyu adadin ya kai miliyan ashirin a bana wasu kafafen yada labarai na gwamnatin kasar iraki sun bayyana cewa adadin ya kai miliyan uku. wato adadi wato adadin masu ziyarar imam hussein alaihissalam yana karuwa a kusan kowace shekara wikileaks ta kara da cewa a cikin ƙididdiganta a tsakanin shekara ta 2013 2015 da 2016 da 2017 mutane kimanin miliyan 90 ne suka ziyarci ƙasar iraki musamman kuma hubbarin imam hussein alaihissalam tare da ruwan mutane da ke karuwa a kowace shekara ɗabi'a ce ba irakawa kawai suke karuwa ba yawan masu ziyarar imam hussein alaihissalam sun hada da kasashen larabawa makwabta da ƙasar ta iraki da kuma masu hali daga sauran ƙasashe na duniya sai kuma a cikin shekaru biyu da suka gabata hukumomi masu kula da wurare masu tsarki a ƙasar ta iraki sun fara shirya tarurruka masu muhimmanci wa'anda ake inda ake tattauna manya-manyan matsaloli wa'anda suka shafi al'ummar musulmi kuma na gaba-gaba da su shine wato matsalar mutanen ko al'ummar falasɗinu a taron farko dai wanda aka yi masa take kiran kudus ya sami halartar manya-manyan malamai daga kasashen duniya da kuma cikin gida sannan a wannan shekarar an sanya wa taron suna falasɗinu da imam hussein salam inda manya-manyan malamai da kuma fitattun masu rajin kare haƙƙin na a duniya suka gabatar da jawabai masu muhimmanci a taron to masu sauraro saboda guren lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan radiyo mai albarka na Iran. Ina muku fatan alheri. To masha Allah mai magana Isa Rabu Abdu wanda yake birnin Masarata. mazanin nijar Nijar mazanin Zandaya Bila Fada Randa Bakwai premier Kasis. Ina muku fatan alheri daga farkon lamba har karshen lamba ina gaida kowa da kowa. Farko ina gaida Muhammadu Dan Bare Bari mazanin kasar eh, niyame Ina gaida Sala mazaunin kasar agadas ina gaida hamisu mai dan kuka mazaunin kasar zandar ina gaida murtala mt dan kabu kabu wanda ake eh, magana da sunan shi kulle a nan bila fada ina gaida murtala mt bila fada ina gaida murtala randa bakwai to ina gaida lawal da almajiri har sai da kuɗi akwai abokina chapko sufiyan ina gaida shi ma a nan randa bakwai ina muku ina fatan alheri kowa da kowa dubin gaisuwa da fata alheri mai magana isa rabu abdu wanda ke birnin masarautu Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Murtala Salisu wanda aka fi sani da MT daga nan ramfanar da bakwai da ke da magaramkin jamhuriyar Nijar. To muna jin daɗi duba da da kuka mu dawa muna tofa albarkacin bakinmu da ke muna da muna ƙarshen mako za mu yi amfani da wannan dama domin gaida yan da bakar arziki farko dai ina gaida mai gabatar da shirin wato da cewa Hassan Barka akwai Isa Rabiu wanda yake nan misirata dan da magaran mazaunin misirata akwai hamisu mai dan kuka akwai iliya mai shayi da kanti da ke nan girkin daura akwai sada sa'idu daura akwai murtala ibrahim da yake nan zangon daura akwai kabiru kebi wanda yake nan kantin kwari akwai salim shi ma da yake nan kantin kwari akwai jinjiri shi ma da yake nan kantin kwari akwai eh, mansur dogo wanda yake nan garin age da kuma abdulrazak shi ma da yake nan age akwai abdulmajid shi ma da yake kenan age akwai shugaba rabu mai aski shi kuma da yake nan garin da garam akwai umaru wanda yake nan bagin burji akwai sanusi madatai akwai isu madatai akwai baba ya gamba garin tumni akwai baba ya lefe garin da garam akwai mama sani umaru shi ma da yake nan garin da garam da kuma balkisa kailu ita ma da take nan garin da garam da kuma hadiza ibrahim da ibrahim malam tullo sauran yan uwa da abokan arziki da suke nan da garam da ma duka masu shauraron wannan shiri na ci hausa ku tashi lafiya magana mutala Salisu wanda da ne da MT daga nan rumfun na bakwai da ke da makarantar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum muryar Tehran mai magana Abdullahi Haruna Aisu daga karamar hukumar Badal Local Government Yobe State a tarayyar Nigeria. Yau sakon gaisuwa na zai fara ne da abokina da ke Kano baban gida cewa ta kai da yawala sa'an ta kai da firdaus ibrahim na da baban dimaman banda a can jamhuriyar nijar da yawala sami takai da yusuf maji. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran na so kwan dama na tura sakon gashi na zuwa yan wada abokan arziki kamar irin su addan mai kwamfuta mai yama usmani mai dala ina gaida isa mai tambo ina gaida alkasun baban liman nura abubakar gidan abba ya a azari ina gaida ka abubakar adoji azari ina gaida ka mai roba joka kefa adamu rajau adu sulati goma ga annabi jihar alhaji adam ba zan manta da kai ba ya wala sani ta kai ina gaida ka awal yan jali ta kai bulyamun a gwarmaji ba zan manta da kai ba lawan sade daura baban gida abubakar na ina gaida ka suleiman dan filanin fita wasan barka ba zan manta da kai ba abdullahi laki funtuwa usman malik mai roro ina gaida ka wato dan da fayil mahuta ina gaida ka musa usman bular rafa ba zan manta da kai ba wato abdulkadir gwarzo ina gaida ka da wato eh, abdulrashid abubakar nijar ina gaida ka da yusuf matatai da magaram Na gaida ka da wato badamasu dan dumu muge mai shayi da magaram ya kuba mai manja ya yakuba mai aski badaraka na gaida ka wato ɗahiru sidi sidi ina gaida ka wato na gaida dukkanin masu sauraron wannan gida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana na Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. E kasanto muna karshen mako wanda lokaci ne kuke ba mu dama mu mika gaishe gaishe yan uwa da na arziki na farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashen na hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma za a yi hutun ƙarshen mako lafiya dan na fara daga nan garin niyami akwai malam musa hamma da yake a garin niyami akwai alhaji amman tari akwai malam musa haris akwai malam sanusi ibrahim da yake shi ma nan garin niyami akwai alhaji habibu abubakar akwai malam abdullahi sawani da dai dukkanin masu sauran ku a nan garin niyami musamman ma baban mu alhaji addi ina fatan allah ta'ala ya kara masa lafiya da nisan kwana gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya da fatan kun tashi lafiya farko mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gamin magami a tarayyar najeriya ina ma kowa fatan alkhairi da fatan an tashi lafiya ina so in fara gaida shugaban wannan hafa wato malam hassan da kai da abokan aikin kai na maka barka da safiya da fatan ka tashi lafiya ina gaida sani alaksa dan tsoburi ina maka barka da safiya mamman sani ina maka barka da safiya da abdul praise ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da da yakubu aski mai da yakubu mai aski ba da raka da baba gana muhammad ina gaishe ka da manlan rabi'u shushana kai mana gaishe ka da isa jikan misaje taroni da alkasan baba agadas da lawal dan kwairo anguwar tudu ba zan manta da kai ba watan haɗafi mai kwamfuta mai yama girkin daura da nazifi ibrahim rogal malam shagari da gwani ali gamadan da fiddausu na ibawa da arewa da ina gaishe ka da mun koma kuma garin agadar akwai malam alkasun baba shugaba na masu kira da sauraro yankin Agadas. da kuma lawa alhaji abbali da tsoho mai albarka da dukkanin sauran mambobi masu na wannan kungiya ta masu kira da saurare ta afirka baki ɗaya. ina fatan suna cikin koshin lafiya wanda suke tun daga nan nijar har najeriya a tashi lafiya sashen hausa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ta iran nan zo da kuke bamu dama muna gaishe gaishen ƙarshen mako Muna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasake jamhuriyar Nijar a jihar Maradi ne maka godiya Hassan Barka da kai da abokan aikin ka Hassan Barka ina godiya akwai Sanusi Madattai akwai Isu Madattai akwai Tasu mai unguwar tudu wanda yake a Damagaran akwai Elias Fireji wanda yake a birnin Agadez akwai Muhammadu Dan Bari wanda yake a babban birnin Yamai akwai Alkasim wanda yake a birnin Agadam Agadez akwai Alkasim Baba har wanda yake a birnin Agadez akwai Iliya mai ganki da shayi garkin daura Nigeria akwai akwai abdulrahman wanda ya kai sani abdudu wanda yake a birnin akwai wanda yake a kibiya ga kugu akwai ilyas firezi wanda yake a birnin agadas akwai muhammadu zakir lam wanda yake a birnin maradi akwai shugaba uban tahiya hassan barka ne maka fatan alkhairi da fatan an yi sallar juma'a lafiya alkhairin da ke ciki wannan lokaci allah ya haɗa mu da shi duka abokan gwagwarmayarmu wanda suke a birnin da magaram kamar su tasu ungo tudu da sauran mambobi akwai su lawali dan kwairo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya hausa barka da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wanga fili da kuke ba mu daman gaishe gaishe mai magana muhammad lawan dan kwairo anguwar tudu jihar da magaram a wannan sati ina dauke da gaisuwar alkasim baba birnin agadas da kuma yakuba mai aski ba da raka sanusu madattai iso madattai tasiri anguwar tudu da kuma barmasi dan mai shayi eh, da kuma kuma abokina mamman sani dauda cinwazza sani da'u aliska eh, ibrahim shushe na garin kasagi maradi abdulmumin muhammad zamfara local government eh, magami to da fatan dai kowa da kowa yana nan cikin koshin lafiya mai magana muhammad lawan dan kwaro anguwar tudu jihar da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tahiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaban na fada mazajen daga nyamai niger bugu da kai ma'aji na masu kira da shuwarayin afirka gaba daya muna cikin ƙarshen mako shugaba abokin tahiya alkasun baba ahar shi da bas president nashi abdulmumu ne akwai alkasun kuma dubin gaisa da fata alheri zuwa gare shi akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka akwai alhaji amman tari dubin gaisa da fata alheri zuwa gare shi akwai abokina na kaina daga nan hammaradi sarki aiki da ƙasa akwai iliya mai shayi da kanti garkin daura akwai ilis dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka akwai man taksi. usman moto dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai isu madatai akwai yakuwa badaraka allah kai badaraka mu ga badaraka inda take dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka masu kira da shurare akwai Alkasim har yanzu dai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai isa isa karamullah dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi gaba daya gaba daya a madadin shugaba abokin tahiya salu raha shi a shugaba amma na yan kokowa gaba daya radio tehran da fatan muna karshen mako za a ba mu dama mu isar da gaisuwar mu na sada zumunci ga yan uwa da amanna arziki da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka da sauran abokan aikin ka baki daya akwai muhammadu dan bari bari niyamai shi ma ina gaida shi ba zan manta da alhaji amman niyamai shi ma ina gaida shi eh tsoho mai albarka niyamai ina gaida shi eh ba zan manta da eh, abokin nawa eh, isu madatte shi ma ina ina gaida shi ba zan manta da abokin nawa shi tu tayar agadis ina gaida shi ba zan manta da haɗaya mai kwamfuta ba shi ma ina gaida shi akwai ibrahim haruna bingira jihar buza ina gaida shi eh ba zan manta da eh, nazifi ina gaida shi shi ma rugan malam eh ba zan manta da nura shi ma ina gaida shi eh akwai eh, alhassan sai shi ma ina gaida shi da dukkan dai yan uwa masu sauraron ku wanda muke tare da su a cikin wannan gida abokan gwagwarmaya maza da mata ina fatan duka kowa da kowa suna lafiya akwai kabiru sila usman shi ma mai yada labaru na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ina gaida shi akwai hassan alashi omar shi ma ina gaida shi da dukkan dai yan uwa yakuba mai aski ba da raka shi ma ina gaida shi rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadar sa frezier a yanzu ci. salamu alaikum hausa mai magana mana mai rani tuwara da magana da farko a gaida mana sunan su maɗattai su maɗattai a gaida mana hawala gurgesa a gaida mana shugaba yara mai aski a gaida mana umaru taku garin kadamare a gaida mana idi kore a nan nairan mutuwa da a gaida mana mamman sani umaru a gaida mana jirgi tudan aguwa lawal dan madan tudan aguwa yawa mai magana abu da limana nairan mutuwa da shi laki. assalamu alaikum muryar jikin musulmi suna na usami da lafi shari da madarin mai jama'a gode da dama da ake wani ke gaida yan uwa zuwa a abokan kudu ina gaida da kasu ma'aikatan da radio da musulunci ta iran da ma mai gabatar da shirin san barka ina mai fata alheri sun suna da dai suna da ba da mata da su ba da mai aski ba da ina mai fata alheri a Abubakar Musa mai lahiya eh sannan ba komai dan wani na gaida Mansur Kazo ina gaida kuma eh Ummu Sani Dauda Ciwanza ina gaida su da dan Musa Sani mai fata alkhairi tsoho dan harka wanda ke birnin Yemi mu ina musu fata alkhairi ina lafiya ko ya ta wanda ke tare Najeriya a Jega eh jihar Kebbi ina musu fata alkhairi tuwani da mai da eh, gidanta Hussein Abdullahi ina muku fata alkhairi a Abdulmumin Muhammad Waziri wanda yake jihar Zamfara ina da lawan eh, dan koro unguwar tudu ina muku fata alkhairi akwai Umar mai gari ina muku fata alkhairi da fatan yana da cikin koshin lafiya kuma da dukkan ma'aikatan gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci gaba ɗayan kuma ina muku fata alkhairi suna na Usman Jidal. Assalamu alaikum rediyo Iran da fatan ana cikin koshin lafiya suna na Abi mai kayan kwali ana cikin babbar tasha na farko dai ina da Musa Fansil ina da Malam Hamsa Abdulkadir ina da Ali Gurji ina da Rahman Mai Aski ina da Lola Amarki ina gaida isiye ina gaida isu mai gyaran sula ina gaida larabe ina gaida umar rabi ina gaida ibrahim ina gaida sani zamani to da fatan a tashi lafiya mai magana ya bi mai kayan kwalli a cikin babbar tashar da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar musulunci ta da eh suna na sani da u alaska daga nan cikin garin sasun gurum a cikin sha ta magaram a jamhuriyar nijar eh sakon gaisuwa ta zuwa ga abokina mamman sani da wadacin waja zuwa ga su maɗatai su maɗatai akwai lawal eh, angwero ungotudu akwai ɗan dumamage mai shayi akwai babaye lefe da magaram akwai babaye gambo tumiya akwai hawa hawala sun daga nan da magaram akwai akwai abokina mudi malamin makaranta akwai armaɗan mai ganga akwai samu akwai attahir zaki soya bulbara akwai sabiu munzumudi akwai attayar zakin soya bilbara na kara gaida shi akwai adabu mai kwamfuta mai yawa akwai fiddaushe bayan na ibawa akwai kadora dan fulani wanji akwai isa jikan misaje akwai aboki na umar ari abada dan gudun hijira ne da ke cikin garin diba akwai ismaila a ganar malam akwai eh, isa jikan misaje akwai lawan sa ta daura a tashin lafiya muryar musulunci ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio tera suna na uda mamadu a At-Kori a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar Nijar. zan yi amfani da wannan daman da kuke ba mu gaida yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina ibrahim haruna mai anguwa ingilawa mazauni a kasan kamaru ina gaida sani alaska tsumburum ina gaida tasiu anguwar tudu da lawan dan anguwar Leturu da Sanusi Madattai Isu Maɗattai Muhammadu Dan Barebarin Yame a jamfura niger kuma ina gaida e, haɗabi mai kwamfuta mai yama da Iliya mai kanci da shayi garkin daura nigeria kuma ina gaida Hassan Barka To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka sake da mu a cikin shirinmu na wato Muleka Iran. shi wanda shin same kawo muku bayanai game tarihi mai wurare da ma wurare na al'adu masu dan tarihi don hawaye na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu shara zuwa iran don yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu sun cita da mu kuma su daɗin shirin to ma dalla zuwa kuma shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne kan yadda aka da juyayin ranar arba'in ta shahadar imamu Hussein jika manzon Allah tsaya da aminci tabbata gare shi da alayensa tsarkaka miliyoyin al'ummar musulmin duniya mabiya tafarkin iyalan gidan annabta ne suka gudanar da juyayin ranar arba'in ta shahadar imamu Hussein alaihi salam inda sama da mutane miliyan ashirin daga sassa daban-daban na duniya suka cirindo a sa da ke birnin karbala na kasar iraki a nan kasar iran ma miliyoyin al'ummar kasar ne suka kwarara zuwa kasar ta iraki domin juyayin wannan rana inda a cikin kasar ma an gudanar da irin wannan tarurruka wato a iran kenan na juyayi a faɗin ƙasar inda jagoran juyin musulunci na iran ayatollah imam kamna'i ya jawabi wanda a ciki ya kira ga ɗaliban jami'a da suka kai masa ziyara a usainiyar imamu kumeni yadda da tafi ta gare shi da cewa su yi koyi da wato su rayu kamar imamu husaini wato su ɗauki darussa su yi koyi da rayuwarsa ta sadaukarwa da bangarori daban-daban da kyawawan halayensa managarta. to da yake akwai ɗalibai dama da ke karatu a nan kasar iran da suka halarci wannan gagarumin taro na kwanaki 40 na shahadar imam hussein alaihi salam ya sa tattauna da malam muhammad yusuf muhammad sani yusuf domin jin irin yadda wannan taro na juyayi da alhini na shahadar imam hussein alaihi salam ya gudana a kasar iraki a birnin karbala sai kada baki ya ce bana Allah ya taimake mu mun sami halartar arba'in na bana a cikin wannan da miliyoyin al'umma wanda suke tururuwa zuwa ga haramin imam hussein alaihi salatu wasalam duk shekara to gaskiya lamarin tattakin arba'in da taron arba'in za mu iya cewa kamar duk shekara ƙara sabon abin nan yana ƙara sabon sabuntuwa ne abinda mutum ya gani a bara ko shekara biyu ko shekara uku da suka wuce to a yanzu in ya zo sai ya ga cewa lallai ba haka abin yana ƙara ci gaba da eh, na'am kamar yadda nake cewa al'amarin gaskiya duk shekara ƙara ci gaba da bunƙasa yake saboda haka al'amarin tsaron arba'in na bana kamar yadda na gani abin ya bani mamaki kwarai da gaske ta ɓangaren su maziyarta ɗin yawan adadin su da ya ƙaru da su kuma ɓangaren su irakawa da sauran al'ummar musulmi na duniya masu hidimta wasu maziyartar musulmi alaihi salam to lallai za ka ga abin lallai shi mata ta ɓangaren hidimtawa waye? ta yadda shekarun baya za ka samu ba a kai haka ba wajen hidimtawa maziyarta amma yanzu a wannan shekarar gaskiya abin ya bani mamaki ya ban ta yadda ɗimbin al'umman nan da suka taru amma ba wanda za ka ya ce ya yi kuka da koyon ya rasa abinci ballantana ruwan sha saboda haka alhamdulillah al'amarin ya bunƙasa fiye da yadda ba a zato fiye da shekarun bayan sha har ila yau na tuntuɓi malam yunus yahaya shi ma ya shi ma wannan babban taro da aka yi a ƙasar iraki domin jin yadda ya ga tururuwan jama'a da ke nuna shauƙi da ƙauna ga imamu hussain alaihi salam da kuma nuna alhini da bakin cikin abin da aka yi masa na kisan gilla tare da iyalansa da sahabbansa sai ka da baki ya ce na mutu alhamdulillahi akwai darussa masu tarin yawa da za mu iya fahimta daga halartar mutane mabambanta yaruka ƙabilu da kuma al'adu daga sassa daban-daban na faɗin duniya abu na farko da za mu iya ganewa shine farkawar al'umma da kuma fuskantuwarsu zuwa ga neman gaskiya da adalci da kuma mafita a al'amuran duniyarsu da kuma lahirarsu baki ɗaya wannan cincirundo ko kuma tuttuɗowa da mutane suke daga sassa daban-daban na faɗin duniya tare da shamaki da kuma e, tirjiya da ake samu daga wasu wurare ana hana wasu mutanen zuwa wannan ziyara ɗin kai tsaye ko kuma e, eh, Bashar? mubashar tare da haka ɗin amma mutane suna tuttuɗowa ba komai yake nunawa ba yana nuni da istidadi ko kuma shiri na su al'umma ɗin don tarba ko kuma fuskanta ko jiran mai wannan zamani maulana sahibul asrar zaman wanda da bayanansa ne duniyan nan za ta zama ta cika da adalci da gaskiya. To ganin lokacin da aka ɗiban ma shirin ya zama ya kawo jiki ya zama jimin zamun shirin a nan sai a saurare mu ko kuma a biyo mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da su da ɗan shirye-shirye a baka nan. A madadin bakin a wannan mako Malam Muhammad Sani Yusuf da kuma Malam Yahaya Yunus su taimaka mana a cikin wannan shiri da ma gabatar muku ni da na kan da ku a cikin shi nake cewa muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng domin jin shirye mu da muka saba watsa muku a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin muna karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo yadda ake ci gaba da kiran matasa kansu shiga cikin rundunar sojin Sudan a yakin da ake gwabzawa a kasar da yadda lamarin 'yan gudun hijira ke kara taɓarɓarewa a ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. A makon da ya gabata kungiyoyin matasa a jihar Kurdufan ta yamma sun sanar da kafa runduna ta sa kai da ta kunshi matasa dubu shida domin tallafawa sojojin Sudan a tunkarar dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces a yakin da ake gwabzawa a kasar yayin da rahotannin Majalisar Dinkin Duniya suka yi karin haske kan halin da dubban ɗaruruwan mazauna yankin ke ciki da suka bar garuruwansu da ƙauyukansu domin gujewa faɗa. mai magana da yawon sabbin dakarun matasa 'yan sa kai a jihar kurdufan ta yamma ya ce gungun matasan sun kunshi dukkanin kabilun da suke yankin kuma a shirye suke su gudanar da ayyukan kare ƙasa ƙarƙashin jagorancin babban kwamandan rundunar sojin sudan wani abin lura a nan shine jihar kurdufan ta yamma da ke tsakiyar hanyar da ta hada yankin darfur da kuma birnin khartoum ta fuskanci mummunar gama tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces tun a ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata ne kasar sudan ke fama da rikicin da ya barke tsakanin sojojin kasar a kashin jagorancin general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai daukin gaggawa karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kimanin dubu biyar da kuma raba wasu miliyan hudu da dugo shida da muhallinsu inda suka watsu a cikin kasar da kasashen makwabta kamar yadda 'yan gudun hijiran sudan da suka tsere daga yankin kasarsu zuwa kasar chadi suke kokawa kan matsalar rashin kula da harkokin kiwon lafiya da suke bukata domin tsira da rayuwarsu yayin da a birnin adre da ke gabashin kasar chadi kan iyaka da yammacin sudan adam musa bakt wanda ya ce yana da shekaru 108 ya koka kan wahalar samun magunguna da yake bukata domin ci gaba da rayuwa yana mai fahimta cewa yana fama da ciwon sukari da asma kuma zuwa yanzu babu wani magani da ya samu sai alluran da yake yi da rage raɗaɗi vak dai na ɗaya daga cikin mutane kusan dubu ɗari biyu waɗanda akasarinsu mata ne da yara da kuma tsofaffi waɗanda suka yi gudun hijira daga sudan zuwa birnin adre da ke gabashin ƙasar chadi bayan da yaƙi ya tilastawa da yawa daga cikin al'ummar sudan yin tafiya mai nisa tare da fuskantar haɗarin kan hanya har suka kai ga kan iyakar ƙasarsu da chadi da ƙafa don neman tsira da rayuwarsu a halin yanzu suna fuskantar kalubalen rayuwar yau da kullum tabbas sun rasa mafi yawan abubuwan da ake bukata na rayuwa inda babu wurare masu tsabta ga karancin kulawar harkar lafiya yayin da a halin da ake ciki yanayin zafi ya kara tsananta sakamakon karatowar lokacin damuna don haka ya zame dole ga 'yan gudun hijirar su fuskanci cututtuka da kuma karancin abinci da ruwan sha Ƙungiyar Doctors Without Borders ta bayyana damuwarta game da karuwar masu kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro lokacin damuna a ƙasar Chadi. inda ta yi nuni da cewa 'yan gudun hijiran sudan suna kara fuskantar barazanar kamuwa da cututtuka da ake samu daga ruwa kamar kwalara wani dan gudun hijira muzammil sa'id mai shekaru 27 wanda ya sadaukar da kansa a asibitin da ake kafawa na tanti don taimakawa 'yan gudun hijiran sudan musamman tsofi mata da kananan yara ya ce suna karɓar marasa lafiya daga 100 zuwa 300 a kowace rana saboda akwai cututtuka da yawa da suka yadu a sansanonin 'yan gudun hijira baya ga matsalar cututtuka ana kuma fuskantar matsalar karancin abinci mai gina jiki wacce ita ce babbar abin damuwa kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi kan yaɗuwar mutuwar ƙananan yara a cikin sansanonin 'yan gudun hijiran tare da lura da cewa mutane da yawa 'yan ƙasa da shekaru biyar sun mutu sakamakon rashin abinci mai gina jiki rahotanni sun tabbatar da cewa yunwa ta kashe akalla yara 500 a cikin kasar sudan tun bayan barkewar rikicin kasar kuma masifar yakin ta jefa mutane sama da miliyan 20 cikin matsananciyar yunwa a cewar hukumar abinci ta duniya a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da fadace-fadace a halin yanzu haka a sudan ma'aikatan kungiyoyin ba da agajin jin kai sun tabbatar da cewa kawai kashi ɗaya bisa hudu na kudaden da suke bukata ne suka samu domin tallafawa al'ummar sudan da aka wurga cikin masifar yaƙi hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin 'yan ƙasar sudan da suke neman mafaka a ƙasar chadi tun bayan barkewar rikicin da ake fama da shi a halin yanzu tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa ya zarce adadin mutane 380. kungiyar ta kasa da kasa tana sa ran samun karuwar mutane dubu ɗari biyu da suka rasa matsugunansu daga sudan da za su tsallaka kan iyakar ƙasar zuwa chadi inda babu wata alama da take nuna yiwuwar raguwar tashe-tashen hankula a ƙasarsu shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya yi gargadi kan illar wargajewar haɗin kan sudan sakamakon yakin da ya kunno kai a ƙasar yayin da wasu majiyoyin soji suka ruwaito cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suna amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki wajen ƙaddamar da farmaki kan hedkwatan sojoji da suke jihar darfur ta kudu a wani jawabi da alburhan ya gabatar ta hanyar gidan talabijin na kasar sudan ya bayyana cewa sojojin kasar suna fuskantar yakin da zai iya kai ga wargaza kasar sudan da kuma kawo illa ga haɗin kan kasar yana mai cewa ga waɗanda ya kira 'yan ta'adda suna kai hare-hare kan al'ummar sudan tare da ƙoƙarin rusa harkokin tsaron ƙasa da kuma duwani abu mai amfani da ƙasar ta sudan ta mallaka alburhan ya kara da cewa akwai laifukan yaƙi da aka aikata a khartum da darfur kuma dole ne a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan aika-aika yana mai kira ga dakarun kai ɗaukin gaggawa da su miƙa makamai ga hukumomin gwamnatin ƙasar ya kuma yaba wa jami'an 'yan sanda da suke gudanar da ayyukan sa kai tare da ƙungiyoyi na musamman wajen tallafa wa fararen hula tare da ƙalubalantar 'yan ta'adda da fatattakar su daga cibiyoyin gwamnatin ƙasar a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa jami'an ba da agajin gaggawa sun kafa sansanoni a yankunan da suke zaune a sudan yana mai gargadin cewa haɗin kan ƙasar sudan da zaman lafiyar yankin na cikin haɗari ya kuma bayyana ƙarara cewa lokacin ajiye makamai ya yi ga dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar sudan a cikin rahotonsa na lokaci-lokaci game da halin da ake ciki a sudan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana shirinsa na tattaunawa kan matakan da za su inganta haɗin gwiwa da tallafawa zaman lafiya da kwanciyar hankali a sudan ya kuma yi kira ga ɓangarorin sudan da su koma kan teburin tattaunawan jidda da ruhin gaskiya domin cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a tsakaninsu Guterres ya kuma buƙaci hukumomin ƙasa da ƙasa da na yankin gabashin Afirka da su haɗa kai don tilastawa ɓangarorin Sudan dakatar da yaƙi a tsakaninsu yana mai gargaɗin cewa ƙaruwar rashin jituwa tsakanin ƙabilun ƙasar tana ƙara haɓaka lamarin da zai iya haifar da mummunan yaƙin basasa a Sudan wanda tasirinsa zai illa ga al'umma da ma yankin baki ɗaya. a rahoton da gidan talabijin na aljazira ya watsa ya habarta cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi amfani da jiragen sama marasa matuka ciki wajen kai hare-hare kan hedkwatan sojojin sudan da kuma asibitin 'yan sanda na inyala da ke jihar darfur ta kudu yayin da majiyar rundunar sojin sudan ta bayyana cewa ana ci gaba da gwamza fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a inyala kuma ta yi nuni da cewa sojoji sun mayar da martani ne ta hanyar amfani da makaman atilari wajen kaiwa da karo rapid support forces hari wata majiyar gwamnatin sudan ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa al'amuran jin kai na ƙara taɓarɓarewa a birnin inyala da ke jihar darfur ta kudu kuma a rufe galibin asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya yayin da ake yawaitan samun waɗanda suka jikkata wakilin gidan talabijin na aljazira a birnin hartumma ya ruwaito cewa dakarun kai daukin gaggawa sun yi lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami kan sansanonin rundunar sojin sudan a babban birnin kasar tun a ranar 15 ga watan afrilu ne aka fara gwabza fada tsakanin sojojin sudan karkashin jagorancin general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai daukin gaggawa karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati kuma ya zuwa yanzu an kashe mutane kusan dubu biyar tare da raba wasu miliyan hudu da dugo shida da muhallinsu inda suka watsu a ciki da wajen kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Tumarilla da kuma haka ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya. Música كول دافيد كول هائمت هتصدق بها شلوم مش الدير التخني يتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شاعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز شی دور خوزر میشه شاید شی خمیشیم اد شو و سریم لفی هشاون هبین آل هگل ایم تشا سر متریم به تدر